sarki mai yanka wuya. Zancen sha'anin dangantakar Amurka da kasashen waje na daga cikin al'amuran da suka mamaye zukata tun bayan samun nasarar Donald Trump na lashe zaben shugaban ƙasa. Jama'a Assalamu alaikum. Tun bayan da tsohon shugaban kasar Amurka Donald Trump ya sami nasarar lashe zaben shugaban kasa na ranar biyar ga watan Nuwamba. Tunanin jama'a a duk faɗin duniya ya karkata kan yadda dangantaka za ta kasance tsakanin Amurka da sauran ƙasashen duniya. Kama daga manyan ƙasashe irin su China da Rasha da kuma ƙananan ƙasashe irin na nahiyar Afirka. A lokacin wa'adin mulkinsa na farko, Donald Trump ya yi ƙoƙarin bayyana manufarsa ta takaita dangantaka da wasu ƙasashe. To kuma wannan karon ma, ya yi ta jaddada matsayarsa na ɗaukar matakai kan wannan batu a lokacin gangamin yakin neman zaɓensa musamman da ƙasar China, wadda ya yi zargin cewa tana kawo cikas ga tarnaki ga ci gaban tattalin arzikin Amurka. Ko baya ga wannan tuni da kasashe da dama a nahiyar Turai da Asiya suka soma bayyana shakku kan ɗorewar dangantakar su da Amurka da ma wasu ƙungiyoyi da kuma yarjeniyoyi. Ba ma kamar kasashen nahiyar Afirka da akasari suke amfana da tsare-tsaren tallafi iri daban-daban na ƙasar ta Amurka. Mai fashin baki kan lamuran siyasar duniya Farfesa Sharif Gali Ibrahim na Jami'ar Abuja Najeriya ya yi nazari kan wannan batu. inda ya soma da yadda ake hasashen sabuwar gwamnatin Trump za ta yi da dangantakar tattalin arziki da kasuwanci da China da kuma Rasha. Ta yadda zai iya ainihin fuskantar su ko kuma tunkarar su, dama ya saba shi ne ya ƙara ɗaurawa ƙasar China takunkumai da haraje akan kayayyakin da ƙasar china ke kaiwa ƙasar amurka na saidawa Uh, to idan kuma ya ce zai haka hakan ka iya ƙara ainihin tsada ga waɗannan kayayyaki na china yadda zai sa china ta janye ta daina kai waɗannan kayayyaki uh, ko kuma haka ya ainihin rage shigowar waɗannan kayayyaki a uh, ƙasar amurka na ɗaya kenan na biyu kuma yana iya ƙasashen afirka waɗanda suke mara wa ƙasashen rasha da china baya ya zama cewa ƙasar amurka ba ta yi da su ko kuma su ɗin kansu ta zama ta ɗora musu wasu takunkumai na ba gaira ba dalili abu na uku da ka iya faruwa shine wayannan ƙasashe musamman ma da ake ganin sun yi amanna da ƙasar chada da kuma ƙasar rasha ma'ana su kansu ƙasashen rasha da china ɗin a ainihin dame su ya zama cewa an kawo wani rashin ci gaba a kasuwancin da suke da kasashen afirka ko kuma a kawo cikas dai wanda ka iya kawo koma baya a ainihin alaka ta ainihin kasar rasha da ainihin kasar china ga kasashen afirka to abin da ya kamata wayannan kasashe su yi a wannan hali shine su ainihin karfafa tsaro a musamman yanki na sahel da kuma gabashin afirka da kuma wasu kasashe daban-daban kamar su mozambique da sauransu wannan ɗaya kenan abu na biyu kuma yadda wannan alaƙa ta kasashen afirka da ƙasar china da rasha ka iya ainihin shafan tattalin arzikin amurka shine a wannan kasashen a kasar china musamman ma kayayyakin da take kaiwa kasar amurka kaga idan aka ce yau ta daina kai wa'annan kayayyaki bar shi ma a ce akwai waɗanda suke sarrafa waɗannan kayayyaki kaga ba zai ishi 'yan ƙasa ba saboda menene akwai gibi. an samu gibi idan kuma aka ce tattalin arziki ya samu gibi to lallai kuwa akwai matsala wannan shine abu na ɗaya To Prof, kamar yadda kai magana, shin wannan zai iya shafan tasirin Amurka da take da shi a Afirka? A yanzu kasar Amurka ba ta da wani sauran tasiri a Afirka saboda menene shekaru masu yawa da ainihin kasar amurka ta yi tana alaka da kasashen afirka babu wani abu da ta tsina wa kasashen afirka kuma nan ya yi daidai da ainihin kasashen turawa wayanda suka yi mulkin mallaka musamman kasar ingila kasar faransa kasar jamus kasar belgium da dai sauransu to kaga babu wani abu da babu wani tasiri da ainihin amurka za ta yi a ainihin afirka a wannan lokaci saboda menene idanuwan mutanen afirka ya bude sun bude sun fahimci cewa china tana taka gudunmawa matuƙa gaya wajen ganin cewa afirka ta samu kayayyaki na more rayuwa so afirka ta bunƙasa tattalin arzikinta sannan kuma ya zama cewa babu bambance-bambance akwai ainihin girmama juna a tsakanin alaƙa da ke tsakanin ƙasashen afirka da ƙasar china ƙasashen afirka da ƙasar rasha wannan ba ɗaya ba ne da irin alaƙa da ke tsakanin ƙasashen afirka da kuma ƙasar amurka. To shin ta waɗanne hanyoyi ne ma za a iya cewa dangantaka tsakanin ƙasashen nahiyar Afirka da China da Rasha za ta iya shafuwar tattalin arzikin Amurka? Farfesa ya ƙara bayani. Hanya ta biyu da alaƙar ƙasashen Afirka da ainihin Rasha da kuma China ka iya shafar tattalin arzikin Amurka shine idan ƙasashen Afirka suka daina siyan wa'annan kayayyaki na masarufi da ainihin amurka ke kawo su kasashen afirka ko kuma abubuwan da kasashen afirka ke siya daga amurka ya zama cewa kasar china ta samar da su ga kasashen afirka sannan kuma da kuɗi kalilan ya zama ba su da tsada amma kuma kyawun su ya zama daidai da irin wanda amurka ka siyarwa to kaga wannan ya kawo illa ya kawo lukusani da raguwa na ainihin abin da amurka ka iya ta samu na kuɗin shigowa daga ainihin ɓangaren nahiyar afirka wannan shine babban al'amari da ka iya faru masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga farfesa sharif gali ibrahim na jami'ar abuja da baba yakubu makeri da ya tattauna mana da shi da kuma dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc